karkace babu wanda ya fi shi na rantse da Allah wanda suka fi rara iya waka sun fi miliyan 100 a Kano magana ake ta shashaka malika shashaka rikici ya barke rarara da mawakan siyasar Kano G Fresh ya sabuwar budurwa zan kaɗe ɗiya da tafi Sadiya Haruna labarin da ɗumin sa shine G Fresh Kano State Al'amin Material ya yi wata sabuwar budurwa inda ya bayyana ta a shafin tiktok g fresh dai bai furta da bakinsa cewa budurwarsa ba ne amma kuma dai ya yi ta alamu kan cewa yana nuna wa duniya fa yanzu ya yi wata sabuwa da ta fi sadiya haruna wannan dai na zuwa mana ne daga shafinsa na tiktok inda ya wallafa wani bidiyo tare da ita wannan budurwa inda suke ta raha suke ta kwamedi suke ta shashewa wanda hakan ya saka sadiya haruna ranta ya ɓaci sosai yanzu dai ga faifan bidiyon za mu kawo muku sai ku gane wa ku amma kafin nan ku daure ku danna mana subscribe ku sha kallo lafiya magana ake ta tuwon bula mai faru <laughs> tuwon bula ta ce wayo ziyara fonsto ayo, <laughs> ayo, ayo, ayo, ayo. magana ake ta shashaka malika shashaka mai faru ke ba ki san shashaka ba ke ba ba haushiya ba ki sa ni original bahilla ce ne dole an san shashaka yan comment section ku gaya mana mai shashaka katama daren annan malika ta zo gaba na ta zama dungwi dungwi ni fa giant ni gane ai ga ganin malika bai kirji na ba ni ba kirji na a sama yake mai faru kyan namiji kirar doki wai dan Allah in ruwanka bai isa alwala fa ba za ka yi taimama ba ka miƙe mai faru wai gardi ko gardiya in ba ta da kuɗin siyan mota ba ta da kuɗin mai amma tana da mota mai faru tana da mota amma ba ta da kuɗin mai mai faru gardi yana da mota amma ba shi da kuɗin mai mai faru wata gardi ya toyo su hoyo hoyo jikinin madara dan Allah dan ne jikinin madara Allah ya ka bani dubu goma da Allah ina sa in zuba mai da Allah me ya faru hoyo yi me na ce a ah, ke da kike da mota ke da kike da mota irin wannan mota kina jin wai ke hoyo hoyo hoyo hoyo ƙaramin shegewa ya eh, dan eh, kuta wajen duru da kuwa eh to kina da wannan motar amma baki da kuɗin mai na ce to gaskiya akwai matsala yanzu dai shawarar da zan baki ki je ki sai da wannan motar ki fara ki je ki bude wurin kitso ki fara wa mata kitso ma kafin shekara ta zagayo na miki alƙawarin sai kin samu kin ke a dinga tsayawa matsayi mana gardiya tana da mota amma ba ta da kuɗi ba ta da kuɗin mai me faru kai jiki milik ne ki magana labari da dumin dumin sa shine rikici ya barke tsakanin masoyan rarara da sauran mawakan siyasar kano inda a wani faifan live video, abubuwan da suka kasance shine safiya ardo ta gudanar da wani live video inda ta gayyato masoyan mawakan daban-daban a inda suka yi wannan live bidiyon shine ita safiya ardo tana bangaren rarara inda ta simfata rarara a matsayin mawakin da babu kamar sa a arewacin najeriya Sai dai kuma abin da ya faru abubuwan da suka ƙara taɓarɓara al'amarin shine masoyan mawaka daban sun zo sun caccake ta, sannan kuma sun yi magana akan cewa ƙarya take yi lalle Rarara ba shine fitaccen mawakin siyasar Kano ba. To wannan abun ne shine da ya jawo faɗan masoya a shafin TikTok. Ba tare da ɓata lokaci ba ga faifan bidiyon nan za mu kawo muku sai ku gane wa ku Amma kafin nan ku daure ku danna mana subscribe ku sha kallo lafiya. A Kano. shi ne ta kira shi yariman yake wa gawuna waka amma kuma tun da shi rara ya dawo gawuna hankalinta kamar baya kan baya kan mai fakfak in hankalinta baya kan yarima shi ne yarima yanzu yake gaya mu kan hankalinta har yanzu yana kai shi ni kuma sai yana gani kamar sun yi amfani da shi ne kawai lokacin da rara baya gawuna amma ya kano ba mawakin da ke rara ko ba mawakin da ya karɓi kamar rara yauwa to ke makinci haka yanzu ke kina ga dan rara kawai baya ga wuna kawai sai a nemo ya dinga sabon shata a uwa duniya wa ya san ni wace waka na iya kawai sai a zo a ce in zo in mai gogo rarara bai da yi alaji na kin gani kuma ga sai an yi amfani da wakokin ka ba Joka sai kamfen da wakokin ka ai ko baka na wallahi zan ai kamfen da wakoki na normal kin gani kuma ki gane har yanzu ban fi da rai ba zan ƙara koma zan yi sabbin waƙoƙin zan je inda gona zan samu yaki haka kawai dai ni abin zan shi ne kamar za ka iya kai waka har har ka yi waka a zuwa bar jin rara a fara jin naka ba wai fa a bar jin nashi ba ai a in gaunan ma a in apc ma akwai wa'inda ba sa jin wakar rarara wallahi wallahi ƙarya ne ko yan apc suna jin wakar rarara na rantse da allah akwai safiya akwai rarara ya iya waka ba bai iya waka ba amma akwai wa'anda in ya fi ne amma ba sa jin wakar rara ba sa son wakar sa safiya na gaya muku yau rara karshe ne akwai wasu yan ku ba sa apc ba suna jin wakar rara tsaban daɗin waka ba wai suna ba ji daɗin waka ba ai ba wai ba ba ji daɗin waka ba ke kiji ba ji daɗin waka ba wallahi ba wai ina masa wallahi ba wai ina kiji ba wai ina masa hasada ko wai ko ina kyashi a rara yawa kawai ina to rara bai wanda Allah ya ba sani na yadda da baiwan ka gane to rara kiji baiwan waka kawai rara ya iya waka rara ne ya san rara ya iya waka kiji mana kini su mana kini su mana yanzu ke ba sista ba mun sami ki ba ya iya waka kuma duk arewa duk Najeriya babu mawakin da yake karban kuɗin da rara yake karba a waka a yanzu ba wanda ma iya waka kamar rana din babu su. ƙarya yake yi ƙarya yake yi ƙarya yake yi wakan siyasa ba wakan siyasa babu wanda zai yi wakan siyasa ƙarya ne ƙarya ne ba na jin wakan siyasa amma yana jin wakan rara ki ji ni na rantse da Allah na rantse da Allah inda wakan siyasa ce in dai waƙar siyasa ce ni in za bi zaɓi na tasiru ya fi kowane mawaƙi ya waƙar siyasa tasiru kawai ya fi rara tasiu kaɗai ya fi rara iya waƙar siyasa saboda wai rana ko je an waka ko wai gada gadana menene nakar ne ko menene wakan na aka ringa ji rara ko ko cewa yayi ko cewa yayi masara ya masara ya bushe a gona an yi waye ko shirme kawai ringa bara sai an ji wakan shi wallahi kana ji gurbin tiktok ba wai kace karkace babu wanda ya fi shi na rantse da Allah wanda suka fi rara iya waka sun fi miliyan 100 a Kano rara ko abin da bai kawai ce Allah ya bashi tabbas a wakan sai an ji wakan Allah ne ya ɗaukaka shi a gefen waka kuma Allah ya zamaniya eh, magana ta Allah da annabi magana gaskiya kenan eh yarima ne kana ji ma ina jin ka ba siyasa ba ne kuma ni haka ne ba ma bokin siyasa ba ne eh amma Allah ka gina Allah duk wani eh. wanda ka kuma ni haka ne ba ma bokin siyasa ba ne eh. amma Allah ka gina rantsewa da Allah duk wani eh. wanda ka fi siyasa ni ban shiga kudu ba amma misali mu ɗau arewa duk wani siyasa arewa misali babu wanda ya ya kuma babu wanda ya ya karɓa. to abin da nake faɗa kenan ne. ka gane wani abun ba babu wanda ya ya karɓa. maganar siyasa. waƙar siyasar nema ma nake abu kana ji tun da aka fa kanewu tun da aka fara siyasa a najeriya ba taɓa mawaƙin da ya karɓi irin rara ba kuma ba taɓa mawaƙin da ya samu kuɗi irin rara ba amma ka gane fa allah ce allah ne masa ilhama ya zama ya shahara idan allah baka shahara in allah ya ara maka dama ko tari kai sai mutane sun daɗi wannan taron. Tabbas. Gurbin TikTok ne fa yanzu. Da kuma iyawansa a yi. gaba da aiki. Kana ji na idan magana iya waga ake. Kana ji na ba wai iyawa ba fa Allah ne ara masa dama ba wai dai. Rara in ba tsoro bai waga ba mace mana. Babu. Ah, wallahi zai iya yi. Wallahi. ma'ana yi waka babu amshin mace wai yi waka zallanta ta kaɗai waka siyasa in ta karbi Allah ya tsina <laughs> ka gane cewa matan da suke amsa masa waƙan nan matan da suke amsa masa waƙa zuwa ne ko ne na rade da Allah su suke gyara masa waƙarsa inna lillahi wa inna ya to ni ba wai ina adawa da ba wai ina adawa da rarara bane ba wai ko shi ai shi ai shi baya wasa da screen record ina jin ko ranar waka yana waka kuma waka su ta karɓa Najeriya ba ta mawaƙin da in yi waka take saurin tafiya take isa da sabo irin rarawa ka gane amma na yi da cewa lokacin shi ne ya yi amma a cikin kanan watakila ma a yaran nashi akwai wanda ya fi shi iya wanda ya fi shi iya Allah ne ya bashi wannan daman ba a kowane shekara a kowane karni a eh Muryan ka baya fita da kyau zamani. Kana ji na yi? Eh. Idan all I know is babu mawakin da ya kai rara iya waka ta fanni siyasa rara wakan siyasa ko me yace kawai wakan ya mawaka wanda ke wakokin siyasa amma gaskiya ni magana ga baki daga Maiduguri fa Eh mana. Mm, me faru? Wannan baki ne daga Maiduguri kun gane? Wannan mai tsohuwar da ras. Kun ga wannan mai tsohuwar da ras? unguwarsa ne mai da mata tare ce mai faru mm. yawwa ga kuma malam shafiu mai kan abin kwaye shara mai faru <laughs> ai wanda zo kai bayani ne ina ku fa ko ba kuma ina ina garin ku dole ne mu sai ma an baki ne wannan ɗaya ne da matar ka dukkan to muna bolori 2 ah, okay To. Eh, jiki da kulu ba ke magana. Eh, jiki da kai da tsohuwar dara mai faru. <laughs> Magana ake ta kai da tsohuwar dara.